radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zango na biyu a shirin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 6 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 30 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 161 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan nuwamba na shekara ta sittin? abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani da kasar amurka ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na ƙasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasar amma a shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu ware ko kusan cewa shekaru 208 da suka gabata a ranar irin ta yau wata shirga watan nuwamban shekara ta 1813 gwarzon kwatar 'yancin kan kasashe na yankin latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon glebo ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallaka na turawan spain simon bleba ya yaki sojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya haura 13,000 amma da ƙarshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga kasar venezuela inda al'ummar kasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomin kasashen yankin latin amurka da dama wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin kasashen yankin da yancin su da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gwagwarmai juyin juhali a ƙasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na kasar suka fara wani yajin aiki domin nuna rashin amincewa da zaluncin masarautar kasar bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaro na sarki sha suka kai samame akan wasu kamfanoni na jaridu inda suka kama wasu da dama daga cikin ma'aikatansu sai dai hakan ya sa manya-manyan jaridu na kasar ta iran sun kasa buga jaridun nasu amma duk da haka wannan bai karya gwiwar mutanen kasar ba har zuwa lokacin samun nasarar juyin juhali.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran kasar saliyo mutane kimanin ɗari ne ake fargabar rasu rasa rayukansu biyo bayan fashewar wata tankar mai a freetown babban birnin kasar ɗalibai sun koma aji bayan shafe watanni ashirin a gida saboda annobar corona a kasar iran shugaba Bazoum na jamhuriyar nijar zai ziyarci yankin talabiri a yau asabar inda aka kashe mutum sama da tamanin a cikin makon nan to yanzu labaran kamar da za a je su rahotanni daga saliyo na nuna cewa mutane 90 ne aka kiyasta sun rasa rayukansu biyo bayan fashewar wata babbar tankar mai a freetown babban birnin kasar lamarin ya faru da yammacin jiya juma'a bayan da wata motar dakon mai ta yi karo da wata mota kuma har zuwa safiyar yau asabar ana ci gaba da aikin ceton ana fargabar da kimanin mutane 100 sun rasa rayukansu a lamarin baya ga hakan kuma mutane da dama sun jikata kuma yawancinsu sun samu munanan raunuka a wani lokaci yau ne ake sa ran shugaba bazu muhammad na jamhuriyar niger zai kai wata ziyarar aiki a yankin bani bango da ke jihar tilaberi inda 'yan bindiga su kashe mutum sama da tamanin a cikin makon nan wani sako da fadar shugaban kasar ta wallafa a shafinta na twitter ya ce makasudin ziyarar shine karfafawa mazauna yankin gwiwa bayan arangamar da ta yi sanadin mutuwar mutum 69 tsakanin mazauna yankin da wani gungun 'yan ta'adda a kudu maso yammacin kasar ta kan iyakar Nijar da Mali. Mutum 69 ne aka rawaito sun rasa rayukansu ciki har da magajin karamar hukumar yayin da wasu da dama suka jikkata sai kuma wasu da suka bata a arangamar ta ranar talata da ta gabata ana cikin makokin rashin waɗannan ne wasu 'yan bindiga ɗauke da mugan makamai suka farma wani sansanonin soji a ƙauyen anzuru inda suka kashe sojoji kimanin sha ɗaya To ana shan waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A Iran yau Asabar ne ɗaliban makarantun sakandare suka koma azuzuwa bayan dakatar da karatun watanni ashirin da suka gabata sakamakon annobar cutar corona. Ɗaliban kimanin miliyan biyu da rabi za su rika zuwa aji ne sau uku a mako tare da kiyaye matakan yaƙi da annobar corona a makarantun sai kuma sauran ranakun inda za su rika karatu ta intanet. a cewar mai magana da yawon ma'aikatar ilimi ta kasar za a samar da wadataccen iska a azuzuwa sannan za a saka tazara tsakanin ɗalibai da kuma bin ka'idojin kiwon lafiya a lokutan shakatawa da wasanni a cewar mai kula da sha'anin kiwon lafiya na ma'aikatar ilimi ya zuwa yanzu adadin ɗalibai miliyan biyar da dubu ɗari shida da bakwai da 827 'yan shekara 12 zuwa 18 a kasar ne suka samu allurar farko ta kafin cutar corona a wani lokaci gobe lahadi ne shugabannin kasashe mambobin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka na ecowas za su gudanar da wani taron gaggawa domin duba halin da ake ciki a kasashen mali da kuma gine tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi taron zai mai da hankali ne kan mulkin rukun kuriya a mali inda ake ci gaba da fuskantar ta da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyar ta ecowas ko kuma sai da yawo da kuma sojojin da ke rike da mulki wani har ya kai ga malin ta kori wakilin kungiyar ta ecowas daga kasar kan zarginsa da kasar london a harkokin cikin gidan kasar kasar ghana wacce ke rike da shugabancin karba-karba na kungiyar ta ecowas ita ce ta kira taron na gaggawa domin duba halin da ake ciki a kasashen biyu inda sojojin ke rikon kwarya kasashen biyu dai na zargin kungiyar ta ecowas da nuna fifiko idan aka kwatanta da kasar chadi inda haɗin marigayi idris debi itno cewa da janar muhammad debi ya mai gurbin mahaifinsa akan karagar mulki yayin ziyarar da kai a ranar 17 ga watan da ya gabata a bamako shugaba nana afuku ado ya bukaci lalle lalle hukumomin mali da su mutunta lokacin da aka tsayar na da zaɓe a ranar 27 ga watan fabrairu baɗin ne aka shirya gudanar da manyan zaɓuka a ƙasar ta mali da suka hada da na shugaban ƙasa game da na 'yan majalisar dokoki sai dai sojojin da kirke da mulki a malin sun ce suna son gudanar da taron ƙasa kafin su tsayar da ranar gudanar da zaben to jama'a labaran duniyar kenan To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen da cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne akan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar mahimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana akai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a a iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ah, ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raba-raban ya raba an raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a karkashin ƙasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na ƙarƙashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun ƙwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe ƙwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage ƙwari sai mutum ya ci kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki idan kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu daga ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar yadda muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin waɗannan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis din kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar muhimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli gardiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake buƙatar ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk ma hanyoyi ne da ake iya tsabtace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi ƙasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwan to duk dai waɗannan wasu hanyoyi ne da a gida mutane kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su ƙara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin waɗannan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadini da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. To shirin tsabtar muhalli kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishadi da fatan masu warare sun tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samun mawaƙi ne mai suna ali za kurbani wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. I know. nasipse Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelipse Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayan to a gaida aliriza qurbani a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare da wani ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng Tv siran kibiran shara بدهی چون این از کردگار گردان سپه گهی در پیش آردد کامت به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آتند میگزند چون این روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسبریم دو از داد باشید شاد تن آسان از کین مگیرید یاد کسی باشد از وقت بیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرز داد to marila da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin a kasar saliyo mutane kimanin ɗari ne ake fargabar rasu rasa rayukansu biyo bayan fashewar wata tankar mai a babban birnin kasar ɗalibai sun koma aji bayan shafe watanni ashirin a gida saboda annobar corona a kasar iran shugaba bazum na jamhuriyar nijar zai ziyarci yankin talabiri a yau asabar inda aka kashe mutum sama da 80 a cikin makon nan sauraron mu ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya thank you